وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منواله واقتفى آثارهم بإحسان إلى الدين اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السلامة إن شاء الله da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari uku da arba'in da biyu to kafin da ina karanta wannan wani tambayar da ake ta ila da dole ne amma tana ta yin mutuwa ko mun a kan gwada ne kowane ɓangaren tafiye kwaya ɗaya tana daidai da ɗigo ɗaya santi na amurka kuma da point one cent santi kuma kamar da ce ƙwararra ne kamar da ce kowa kamar da ce ƙarara a amma za ka sha mamaki daga baya sai koma kwaya da bitcoin zai baka wato dala america 35 a yanzu da nake muku magana kila ma ya haura bitcoin ɗaya zai baka dala amerika dubu goma sha ɗaya ne ka canza dala dubu sha ɗaya ka ɗauka ma a kasuwar shinku dala ɗaya naira ɗari hudu ko to idan ka buga zai baka dala miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne naira sorry to wannan kaga ai hauka ne wannan ɗaya kenan na biyu shi wannan abin da mutane ke ta suna ta fatuka ana so a yi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ba fi kuɗi ba ne kuma ya ƙunshi garari kasada idan kuɗin ya karye babu inda za ka je ka kai ƙara babu kuma ba kuɗi ba ne da za ka ce gashi ka kirga naira hadda zai iya ɗaukan ajiya kuma ɗin da yawanci suka fara wannan harkokin 'yan cuwa-cuwa ne irinsu mmm mevrondi da wani kasuwanci da suke kira ainihin pyramid scheme a zo maka da kaya ka je ka nemo kwastomomi guda kaza idan ka nemo ga abin da za ka ba duk suna yi ba shi suke kira ainihin pyramid scheme pyramid kenan haramun ne kai tsaye malam sun ba da fatawa a kai wanda ya kama da shi shi ne cinikin da ake a yanan gizo in ya tara sharuɗa guda biyar aje a yi ta yi amma bitcoin da ake ta magana da bitcoin da onecoin da litecoin da ethereum dukkaninsu ba kudade ba ne cuwa-cuwa ce kuma kasashe biyu ne kacal a duk duniya suka ma da wani abu da daga japan sai germany dama-dama usul su ma saboda irin abin da suke samu na alfanu da dan allah mu dawo cikin hayyacin sai su zo su buɗe harkokinsu a gari su kwashe kuɗin jama'a sai su gudu mu kuma saboda kawai ana son abin da ake kira quick cash a yi kudi maza maza maza maza wai a fita daga reni da ka fada cikin reni dai mu je mu nemi kudi na halal ga kasuwanci ga sassaka ga noma ga gyartanci sana'a sa'a mu nemi kwaɗayin zamantowa masu arziki dare ɗaya duk neman ka in ba a nufe ka da arzikin ba da kake ba za ka yi ba wallahi kuma in an nufe ka da samun arzikin yau ai rabon kwaɗo baya hausa ma mai hausa ya faɗo wannan a taƙaice kenan kamar da magana da ake ta yi kullum an sha mai ta magana a kai illa iyaka suna cewa a bashi in ya zama kuɗi nan gaba amma a yanzu ba kuɗi ba ne kara faɗa cikin garari tambaya ta gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Har yanzu ana sanar da masu saurare na kusa da na nesa za su yi samun wannan karatuttuka a shafukan malam da wannan da wannan su ma karatuttuka da ba wannan kuma ana sawa a sinna tv biyar zuwa shida na yamma shida zuwa bakwai shida zuwa bakwai na yamma Allah ya sa ka da ya tambaya ta farko cewa shi jami'in tsaro ne wani lokaci suka fita waje aiki ana ba su kuɗi a ɗan gwada ko a ba su hannu da hannu a wuce ba tare da sun roƙa ba menene hukuncin wannan kuɗin karka karba. tambaya ta gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya ce mota ce ta lalace sai wata motar ta zo ta jata don ta ɗauke ta daga inda ta lalace suna cikin tafiya wacce ake ja sai ta buge wani mutum sai ya mutu gabara da take kansu su biyu dukkaninsu ne direbobin ko al'amarin yake shi wanda ke tuka motar da ake ja ta baya tunda watakila ragamar motar ai tana hannun sa ko zai iya kaudawa da sauransu amma abin ya kasance bisa kuskure zai zama ba daidai ba ka ɗora mashi wancan na gaba wannan ke da alhaki wallahu alam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam ina da tambaya dangane da matar da take da ciki da wata take shayar shayarwa menene hukuncin azumin su idan sun sha fatawa guda hudu ce ta farko na cewa za ta rama azumi kuma za ta ciyar fatawa ta biyu ba za ta rama ba ba za ta ciyar ba fatawa ta uku duk lokacin da ta sha ruwa ta ba da abinci ba za ta rama ba fatawa ta hudu za ta rama ne ba ciyarwa wadda tafi karfi cikinsu fatawa ta uku duk wanda a dalilin ciki ko shayar da nono ta ga gaskiya ba za ta iya azumi ba to ta ci abinci duk lokacin da rana ta faɗi ta nemo abinci ta ba mabukata shi kenan ta fita daga wannan mushkila ɗin kenan wannan wa iyakum ita ce mu abin da muka fi nutsuwa da ita ba na kore sauran fatoyin guda uku amma ga wanda tafi karfi saboda ta fi samun goyon baya daga dalili kuma ina zuwa idan har misali dalilin ciki ta ga gaskiya in ta yi azumi ɗanta zai wahala ko nonon zai janye sai ta sha azumi na kwana goma ko bata ciyar ba to ko da bayan azumi ne ana binta kwanon abinci abinci na lokaci guda kwano goma in kuma ta tara miskinai guda goma ta basu a lokaci guda ta sauke wannan Allahu alam wa bihi tawfiq Assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam malamin tambaya ke cewa muna tare da wacce ba musulma ba a wuri daya hmm. zama ya haɗa mu na so na jawo ta ta shigo addinin musulunci wace hanya zan bi eh ka zama musulmin kirki kai kanka da kanka ta sa zamanto mai tsaye da sallah kaddara in wani abu zai hada ko na kadai ka ce a'a musulunci ya hana da gani sai ke wannan ba karamin sako ba ne kwanaki da na tafi birnin kalaba wata ɗaya da rabi ko wata biyu kun san abin da ya faru magana ke ta da magana ko ta yarinya yar kabila ibibiyo ibibiyo yana suke ne a jihar Uh, ibibio ba delta ba ne eh ba na jin babu su a delta akwai ba to sai yarinyar ana ce da ta maryam musulunta ta yi sai suka ce da lokacin da ka taba zuwa tuntuntuntuni waɗanda suka musulunta a hannunka duk sun bar musuluncin amma ita kam ta ce ita da musul sai dai mutu karaba Ba da nake cewa akwai yaron da ya ce malam saboda ganin da gaske take danginta sun kore ta ba ta da gun kwana sai na ba ta ɗaki na ni kuma na yi ƙaura na koma na tare a masallaci wannan shine mahallin shahidi tafiyar da na yi ina jin a february ne to sai aka ɗaura musu aure da wani yaro cikin ya mutanen jihar taraba kenan abin da nake cewa a wurin sai nuna mata hali na shi musulmin gaske ne ba ta da gun kwana yarinya ce shi ma bai auren fari ba kaga taimako daga ubangiji da sai shaɗan ya kawo musu wasa ko to sai ya ƙaurace sam ya ce na bar miki ɗaki na ki ci gaba da kwana ni na tare a masallaci ya yadda ya takura wannan sai ya ƙarfafe ta wajen riko da musulunci to sai na ga wannan tambayar ta so ta min ɗan kama kaɗan da wancan abin da ya faru saboda haka hanyar da za ka bi kenan ka zama musulmin kirki ɗaya kenan na biyu ka taimaka mata da wato ba ta littattafai ƙananan rubuce-rubuce pamphlet wajen fahimtar addini ɗin na uku in za ta fuskanci barazana daga 'yan uwa ko dangi don ta musulunta to ku zama gata gare ta ku taimake ta a je iyayen a a sasanta ballantana wasu daga cikin kafaran kudancin ƙasar nan suna da sauƙin hali in ka kamanta da halin da muke ciki anan wannan daga cikin abin da ya kamata ka yi kenan muna kuma fata Allah ya karfafe ka da kai da ita da mu gaba daya wajen gane gaskiya sai mu tsaya haka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تكون من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون idan ba a manta ba na ce dangane da kalmar umma za mu magana kan umma ko saboda jiya mun karanta kuntum khaira mai ummatin to kalmar umma a ƙur'ani takan zo a ma'ana ɗaiɗai hattara kalmar umma allah kan ce umma amma yana nufin kawai tarin jama'a ne wato usbatu misali Allah yana cewa a wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi ko cikin jama'ar annabinsa akwai umma ai isaba jama'a cikin al'araf aya 159 na biyu kalmar umma takan zo ana nufin addini gashi dai kuma Allah ya ce wa ma addini yake nufi misali kanan nasu ummatan wahidatan can cikin bakara maitan da sha uku ai mutane sun kasance a kan addini ɗaya tsakanin annabi adamu zuwa annabin allah nuh kalmar umma takan zuwa ƙur'ani amma ana nufin shekaru tuli tare. misali wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'aduda inda zamu musu jinkirin azaba zuwa ga wata al'umma a'a shekaru yake nufi inda za mu jinkirta musu azaba sai ce umma malami suka ci anan ana nufin shekaru ne an gane ko shekaru ƙididdigaggu misali cikin suratu hudin ayata takwas haka kuma cikin suratu yusuf ayata arba'in da wato biyar allah ce mai wadda kara ba'ada ummatin sai zamanto sai shi wannan bafade sai ya tuna a ah, abinda suke da annabi yusuf ba'ada ummatin ya ce ai bayan shekaru masu yawa kenan umma takan zo ƙur'ani ana nufin wato jama'a ba kamar kashi na farko ba hmm. nan ana nufin qaumun mutane da ke raye a yanki guda an takona ummatun hiya arba min umma araftum sannan umma takan zuwa a ƙur'ani ana nufin jagora limami wanda ke shiryarwa zuwa ga hanyar alkhairi kamar da Allah ya kira annabin Allah Ibrahim ya ce inna ibrahim kana ummatan qatila ai annabi ibrahim shi kadai al'umma ne ai ana nufin limami ne jagora ne kan aikin kirki kuna fahimta ko sannan kuma na shida umma takan zo ana nufin wato wata jama'a daga cikin al'ummomin da suka wuce wali kulli ummatin rasul kowace al'umma da ta wuce ai akwai manzo da aka turo musu wannan a takaice sannan na bakwai al'umma takan zuwa ƙur'ani ana nufin al'ummar annabi muhammad to kaji shine kuntum khaira ummatin hikimar wannan gashi duk al'umma aka faɗa amma wanne ake nufi to ita wannan aya tana nufin wannan al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'umma kan zo kuma amana ta takwas ana nufin wato al'umma kafirai kawai zalla misali Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul ra'a qad khalat min qabliha umamun haka muka aiko ka cikin al'umma wanda manzanni sun wuce ana nufin kafaran makka domin ai a cikinsu allah ya aiko su sai suka ce ana nufin su ne a nan a takaici a keɓe kalmar al'umma takan zo har wa yau a ainihin ma'ana ta tara ana nufin halitta kamar inda allah ta'ala ya faɗa inda yake ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin ya bi bijina illa umamun amsalukum ba a taɓa samun tsuntsuwa ko wata halitta da ke fiffikawa ba face al'umma ce ai halittu ne irinku ku wannan na sha gaya muku muhimmi ne a tafsiri ka san kowace kalma ga inda za ka kai ta wannan ke na sauke alkawarin da na yi sai Allah ya ce lan yadurrukum illa aza waɗannan kafiran da yahudawa da 'yan uwansu ba za su iya cutar da ku da komai bai ya ku muminai illa aza illa kawai bakar magana da baka cutar da ku su yi kaza su rusa mugun ibada iya abin da su iya kenan amma ba su isa su cizge musulunci daga zuciyar ku ba abin da aka yi musulmi a rohingya misali ai san rohingya aha aina kenan myanmar ƙasar da ake kira bama ada me ba a yi ba musulunci ya rauni bai rauni ba sai karuwa yake abinda ake wa musulmi a bosnia herzegovina a can baya bayan wargajewar yugoslavia musulmi bai sai rauni ba shi musulunci yadda ka san gol ne kana kona shi yana ƙara haske ne ko raftun saboda Allah ta'ala ce lan yadurrukum illa adha ba za su iya cutar da ku ba illa adhan zantuttuka na batanci da harshe da sauransu iya abin da za su iya kenan sannan ya ce wa in yi yi yuwallukumul adbara sun malayun tsaro inda za su yi gaba da gaba da ku a fagen yaƙi sai sun shafa a takun sai sun gudu sun bar ku sannan ba su da taimako kalli yaƙin badar ai kaga sun ninka musulmi yawa sau uku amma musulmi suka samu galaba a kansu kalli yaƙin mu'uta kafirai su dubu ɗari biyu sabon manzan Allah dubu uku sai ka ji kamar mafarki masu ka samu galaba kalli yakin hunaina mu ma inda za mu kamanta imani irin nasu za mu ga mamaki da canji amma ga ayyuka nan kace kace sun kewaye mu ribacce yaɗuwar zina ce auzu billah fasikanci ne tauye mudu ne ha'inci ƙarya ƙazamar siyasa wanne ne ba wanne ne ba Allah ka kawo mana ɗauke, ka kawo mana agaji ka yaye mana damuwa ya rabbal alamin saboda haka in suka yaƙe kuma yuwallukumul adbar za su juya muku baya thumma la yunsarun sannan ba a taimaka musu duribat alaihim dhilla haka ne ko Allah ce an doka musu kaskanci aina masu kifu duk inda wato ainihin aka same su duk inda kuka samu kafirai da suka kwanci amanar Allah to duk inda aka cafke su to ku doka musu kaskancin jiziya illa bi habli min Allah sai da alkawarin kariya da suke da ita daga ubangiji wa hablin minan nas da kuma alkawarin zaman yarjejeniya na mutunta juna cikin tsakaninku da mutane wa ba'u bi ghadabi min Allah sun kuma koma da fishi daga ubangiji wa dhribat alaihimu dhillatu wal maskana wadrib alaihim almaska an kuma doka musu kaskanci da talauci zalika dalilin wannan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna kafirce mu ubangiji wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin suna karkashe annabawan Allah ba da gaskiya ba zalika bima asaw saboda tsabar sabon da suke yi ne wa kanu sun kasance suna wuce iyaka suna shishige laisu a. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين laisu sawa sai Allah ce ba fa duk suka zama ɗaya ba kajifa ya ambaci yahudawa da ahlul kitabi da irin shi'umancinsu da kafircinsu amma sai ce laisu a ai ba su taru sun zama ɗaya ba ana samun nagari ciki kaji adalci ke Allah ce wa idan qultum fa'dilu ana son musulmi ya zamanto adali a ce me za ka ce game da wani ka ce eh ni da shi ai ba ga maciji amma mutumin kirki ne misali fa a ce kai alkali ne a kawo shari'a gabanka tsakanin abokin rigimanka da mahaifinka ya kawo karar mahaifinka kotu kuma kai ne alkalin tsakanin babanka da makiyinka ko mahaifin naka ne ba shi da gaskiya sai ka ce baba kai ka haife ni ma ka da gaskiya ana yaya ya rashin da'a ko ya yi rashin da'a ko kasan sai a tsine mai a cikin gagan shi ma mutum mahaifin ka ɗaure shi sai a tsine mai ko misali amma misali cewa babu baka da gaskiya shi yasa aka ce to kada alkali ma ya yi trying case mana kada ya shari'a da shafi mahaifinsa don toshe kofar wancan fitina din amma kaga babban malamin imamul bukhari din nan al'imamu ali ibn al wanda har bukhari imamu bukhari ke cewa ani ban ne ba sai da na samu kai shi wani malamin na bukhari gafata malam tun da kai malamin hadisi ne muna so mu ruwaito hadisi daga mahaifinka amma muna son mu san ya yake a iya karban hadisi daga wurinsa kuwa a sai ya shuru ce ku je ku tambayi wani na game da babana sai suka ce iya ka natsala wallahi kai muke so mu daga bakin gaba ta ka ji mutane ko shaddan girman Allah ai saboda ba wanda zamu lamu saboda kai sai ce Allah shi ne gaskiya kuma yana son gaskiya mahaifina ba'ifi ne mai rauni ne ku ruwaito hadisin manzo daga gare shi la ilaha illallah shine wa idza kultun fa'dilu walau kana za kurba? to da ire-iren wannan ne fa magabata suka fi mu fa dan ka san da wannan da an kira maka su ka ji malam kana sha'awar su to ai ba da banza ba ai Allah ka samu kamanta ko da ba mu kai su ba ya rabbal alamin laisu sawa. ai ba su zama ɗaya ba dukkaninsu min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi akwai ummatun kaimatun yatluna ayatillah cikinsu akwai al'umma tsayayyu suna karanta ayoyin ubangiji ana allai tsakar dare wahum yasjudun suna kuma sujuda ka ganin yabo ne Allah ta'ala ya musu ka karanta gaba suna imani da Allah da ranar lahira suna umarni da abu mai kyau wayan hauna anil munkar suna kuma hana mummunan abu wa yusari'una fil khairat suna hanzari da gaggawa wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi wa ula'ika min salihin sai Allah ce irin waɗannan suna daga cikin bayi salihai da Allah ya yarda da kirkinsu da nagartarsu da kuma salaharsu wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru duk abin da suka aikata na kirki to ba za a butulce musu ba ma'ana a kiruta musu ladan shi an gane ko saboda wallahu alimul muttaqin Allah masani ne dangane da masu jin tsoronsa aya ta gaba إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم wala, أولادهم من shay'a hmm. wa ulai أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من Allah ya ce waɗanda suka kafirci lantugniya an hum dukiyoyinsu ba za yi musu maganin komai ba an gani yawa dukiyoyinsu suna cewa abu lahabin da ya ji abin da aka saukar a ƙur'ani allah ce tabbat ya da abi lahabin watab sai ce in abin da muhammad ya faɗa gaskiya ne ka ji kafiri ni da ke da dukiya sai allah ce ma a gana an humaluhu dukiyar da abin da ya tara ba su suna ganin komai ba saboda haka dukiyoyinsu ba za su magance musu komai ba wala auladuhum ko 'ya'yansu min Allah shay'a daga ubangiji wa ula'ika ashabun nari hum khalidun waɗannan su ne mazowa wuta kuma waɗanda suke da dawwama cikin wutan har abada ba fita mathalu ma yunfiqun mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad كمثل ريح فيها كمثل ريح فيها صو أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم فأهلكت Allah ce misalin abin da kafirai suke kashewa a duniyan nan don yaƙar addinin Allah don fantamawa a duniya mai ƙarewa to tsaya ka ji misalin abin da suke kashewa sai ce kama thalirihin kamar iska ne arrih iska ƙur'ani in yace akwai in yace arrih daban da arriya arriya yawanci iska ce mai cike da alkhairi sabanin rih takan zo mai bugawa mai ta iya ma shiga cikin rijiya ta kwalforo wanda da ke ciki ta waje da shi arrih kenan ai kaga adawa da arrih aka halakar da su rihan sarsaran atiya iska mai tsananin bugu to sai Allah ya buga misali da irin abin da kafirai suka tara na dukiya suna ciyar da ita suna fantamawa ya ce to misalin abin da suke ciyarwa da shi a wannan duniya kamar misalin iska ne mai kadawa fi sirrin. a ciki akwai kankarar azaba asabat harfa qaumin da ta bi ta kan gonan mutane iska wadda take dauke da jaura ga tsananin kadawa da bugawa sai ta bi ta kan yabanya koriya shar sai ta bar shi kamar toka kawai a'a ka je ka tambayi manoma labarin wato bad kwela bats ake cewa ko irin tsuntsayen nan in suka bi ta kan shuka ya suke ne sai toka kawai to shi ma Allah ya ce misalin abin da ainihin suke ciyarwa kamar iska ce ta bi ta ainihin wato gona sai ta halaka gonan gaba ɗaya ina fata gane ko sannan ya zamanto ba za su iya amfana da komai ba gonan mutane waɗanda suka zalunci kansu fa'ahlakatu ta halaka gonar wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yadhlimun sun kasance kawunan su ne suke zalunta ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badat al-maghdha'u min أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا يا كوأن دسكي إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا Allah ce kada ku riƙi bitana menene bitana waɗanda kuke ɓoye soyayya zuwa gare su kada ku riƙi wasunku ba musulmi bitana abokanan sirri abokanan hulɗa abokanan miƙa musu amana da duk sirrinku shine bitana ke Ka gana ana karantar da mu mu zamanto masu hankali musulmi na kirki duk yanda yake musulmi musulmi ne inda na kirki ne amma ce ka ɗauki alkhairi da sirri komai ka fifita na'am to Allah ce kada ku riki bitanatan abokanan sirri abokanan hulɗa abokanan soyayya min dunikum daga wasu mutanen da ba ku ba irin mutanen da la alunakum khabala ba sa sassauta muku duk abin da zai cutar da ku ba wannan kaɗai ba waddu ma anittum duk abin da zai cutar da ku waddu suna burinsa kallon da ƙur'ani ke mana dalla dalla kamar yana kallon abin da ke fara a zamaninmu A ah, to ba littafin Allah ba ne ƙadbazatil bagdao haka ne mina afwahim gaba ta bayyana daga bakunansu me ba gaya musulmi a ƙasar nan ba an ce musu 'yan ta'adda ne an ce musu 'yan ci baye ne aiki da hume ne shine abin da Allah ke faɗi ya ce kalle su fa gaba ta bayyana a harshensu a kanku ba ku da hankali ne Allah ne ke faɗa to ba ma wannan kaɗai ba sai cewa ma su sudurun ko akbar abinda zukatansu kuma suka ɓoye na gaba da ku akbar ya fi abinda bakin ya faɗa muni to sai Allah ce kad bayyana lakum al'ayat mun muku bayani fa dake-dake, mun kare muku bayani amma in kuntum ta'qilun inda kuna da hankali to me kake nema game da wannan hmm? akwai wanda za ka same shi kuk na gida kafiri ne mai ajiya a bankinsa na kudinsa kafiri ne mai tuka matarsa gida kafiri ne aika son wasu kafirin sun fi musulmin amana to kaga shirme ne wannan ga abin da Allah ta ke faɗi na yarda wani abin da abin da wasa suke haka sukan ce to malam kuna wannan magana kaji fa kuna wannan magana na buɗe harkar kasuwanci na ɗauko yaran namu hausawan sun cuce ni kuma Allah yana faruwa ba ƙarya ba ne yana faruwa amma sai muka ce a ah, to kuma duk musulmin ka karaɗe kowa na banza ne irin wannan kuma shi wannan annai da ke ta maka dariya ai dabara yake maka da ya samu dama zai ɗanɗana ma kuɗaka na samu labarin irin waɗannan masu wannan tunani mara kyau ya kori kowa da ya ɗauko arne shi ne mai kula da gidansa yaron ya kwance-kwance ya sace masa ainihin ko dala dubu talatin ne ne ya sa nuwa ka yana kururuwa muka ce allah ya ƙara ko kamata mu ce to allah ya sauka ya fi daɗi ko? to amma abin ne da ba haushi ai duk musulmi suka zama na banza kuma? Hmm? ko mutum ya ɗauko nani ita ce ke kula da 'ya'yansa ita uwar an ji aiki nani to ka je ka ɗauko nani ta nano maka tsaye a gida ta yaya zan ɗauki 'yata in ba wata ana ta shaɗa nono baka san hali kan bi nono ba muna kira ga iyayenmu mata masu irin wannan hali suna ganin su kansu ya waye ba ma a ba ɗa ruwan nono ruwan nonon da allah ya aje tambayi likitoci su muku bayanin muhimmancin ruwan nono sama da wallahi feeding bottle saboda nonon shine wanda ubangiji musamman ya halitta position din ƙorani ka amma sai gyara ana ta ɗaukansa ana rata sai ka ce kyanwa goyo ma ba a masa na kirki misali to Allah ta'ala yana gaya mana wato abinda ke zukatansu na gaba ya fi da bakin ya bayyana to mun bayyana muku ayoyi kenan in kun kasance kuna hankalta Allah ka samu hankalta amma sai Allah ya ce ha antum هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عفوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن إن الله عليم بذات الصدور الله يتي ها illallah. Ha an there you are ma'ana magana kenan ku, bini-bini kuna tare da su tuhibbunahum kuna son su wala yuhibbunakum ba sa son ku to me yafi wannan fitowa gaskiya karar a fili ko in jami'a aka bude ta fidar gamman su cike mana faculties din a kudu su hana 'ya'yan musulmi shiga jami'ar saboda mun zaga mun ga abin da ya faru su samu gidaje na housing estate a garinmu su zauna baka isa su baka fili daya a yankin su ba sai ka jini mara lafiya a zuciya a ah, to ai malam Allah ne ya faɗa ni na faɗa ya ce jiku kuna son su ba su son ku a ah, to ai su ma 'yan najeriya ne kai ma a can ba ɗan najeriya ba ne to Allah yana gama mana wato bai hana muku mai adalci ba shi yasa mun fi kowa adalci musulmi sun fi kowa adalci to akwai wannan ba ana nufin kuma adalci ka kai ga yin zalunci ga kanka da kanka da ƙasar ka ne. ha antum ula ga kunan kuna son su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku duk littattafan Allah kuka yi imani da su amma ban da kafirai wa idza laqukum in sun haɗu da ku qalu amanna su ce muku mun yi imani wa idza khalu da zaran sun kauce sun bar ku abdu alaikumul anamila min alghayb sai su ga tsaya suna kaga musulmin nan shine abdu idan kuka samu galaba ko mulki ko matsayi za su zo bini-bini kamar su wanke muku takalmi saboda biyayya amma ba biyan gaskiya ba ce da zaran sun kauce sai su kafa dandalin la'anta ku da zagin ku da ciko a mutane ba addu alaikumul anamila mil ghaiz su dinga cizon yatsa suna kofa suna jin haushin ku to me kake nema kuma na bayani qul ce da su mutu bi ghaizikum ku mutu da fishin ku inna allaha alimun bi zati sudur allah masani ne dangane duk abin da ke cikin kiraza da kuma zukatan bayi in tamsaskum hasana إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة تسؤهم har yanzu akan dai kafirai ne da magoya bayan su cikin munafuki. Allah ce da zaran alkhairi ya shafe ku sai abin ya bata musu rai ba sa son su ga tattalin arzikinku ya haɓaka ko ci gaban ku wajen karatu duk wani abu na hasana in tamsaskum hasanatun tasu'uhu idan hasana wani abu mai kiyo same ku haka ɗin kan ɓata musu rai amma wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha idan mugun abu ya same ku su fara murna ai mun gaya muku ai kaɗan ma suka gani kenan dalili don ku musulmai ne to me Allah ta'ala ya ce wa in amma in kun yi haƙuri wajen makircinsu ko ka kau da kai ko ka yi yafiya inda ya kamata ko ka yi haƙuri kuma kan bin Allah saboda shi haƙuri ka tsaya kan bin dokar Allah haƙuri ne ka haƙura gabarin sabon Allah shine mafi girman haƙuri ƙwarai da gaske domin ka bi Allah sai ka yi haƙuri zuciya ta ja ka zuwa ga sabo zuciyar na so ka ce kai ba zan iya ba to wannan haƙuri ne muhimmi ne da aka suka ce haƙuri iri uku ne haƙuri kan bin Allah haƙuri gabarin sabon Allah haƙuri akan musifar ubangiji araftum sai ce in dai kuka yi haƙuri Allah ka ba mu haƙuri yadda Allah yake so watattako sannan kuka ji tsoron Allah to la kai duhun shay'an makircinsu ba zai shafe ku da komai ba su ƙare an gane ko saboda inna Allah bima ya'maluna muhir Allah a da duk abin da suke aikatawa na sharri da makirci wa da wuta وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم to nan kuma sai akalar magana din makyangyamar magana ta mai da mu zuwa ga abin da ya faru a fagen daga yakin badar badar in tambaye ku a shekara aka shekara ta ta biyu a wani wata a ramadan nawa ga wata precisely na'am jamil ga ramadan sha ya nuna maka sahabbai musulmi ba ragwaye ba ne a wannan watan da ake kishirwa ake jin yunwa a cikin sahabbai suka yakin badar saboda kare addini saboda an bi su har madina ana son a tumbuke su allah ce a udhina lillazina yuqatalu bi annahum zulimu الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على an izini ga waɗanda ya ƙatalo na ake yaƙansu ku kare kanku To nan shine Allah ta'ala ke cewa da mu wa gadauta min ahlika lokacin da ka jijjifanta cikin iyalin ko daga iyalinka mana lokacin da kai sammako daga iyalinka ya rasulallah kana ainihin tsara da shirya muminai a ainihin fage-fage na yaƙi kai ka tsaya nan kai ka tsaya nan Allah ce to naga wannan lokacin lokacin da ka fito kake tsara su kake kintsa su maqaid al-qital wallahu samin alim Allah mai ji ne ko masani ne idh hammat idh hammat ta'ifatan منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا لو كتم جماعة بيوتكمكم suka yi yunkuri su ja da baya wata kabila ce guda biyu an gane ko an tafshara su karye su samu rauni amma wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin al'amarinsu wa ala ya falyatawakkal almu'minun mu'minai ga Allah ya kamata sai tawakkali an fita yaƙi da adadi mai yawa wasu suka ce kusan mutum 700 wasu suka ja da baya annabi duka duka abin da ya je fagen yaƙi da mutum 313 ne sallallahu kafiran maka wajen mutum 1000 ruwaya mafi kyau amma suka samu galaba wanda suka ja da bayan wasu Allah ya riske su da imani ya ce su wasu kuma yi ya galaba a kansu saboda haka Allah shi ne majibincin lamarinsu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakum Allah wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adillah فاتقوا الله لعلكم تشكرون تبس الله يا تيمكيكو ببدر اللوكة ياكم sun ce badar sunan wuri ne suna ganin ruwa ne ba an gane ko kamar ka ce uhudu ne kaga ai dutse ne haka idan ka ce kuba kuba yana take yanzu na tambayar ku a yana kuba take tana madina ai sunan rijiya ne kuba raftun to in aka ce badar to inda aka yaƙi ne har ta kai sunan badar yanzu wata alama ce da ke nuna maka nasara aka samu kun gane to Allah ya ce walaƙan nasarar la bi badrin lallai Allah ya taimake ku ya ku mumine a yakin badar wa antum azilla a lokacin ba ku da yawa shine azilla ke ba ku da yawa yan kaɗan na gaya muku 313 su yaƙi dubu ɗaya sun ninka musulmi sau nawa kenan sau uku amma suka samu galaba a wannan yakin ne aka kashewa cikin kafirai wa abu jahal kafirai saba'in abu jahal abul bakhtari ibn hisham mhm, sai wa mus'ab bin ubay ne wannan cikin musulmi ne ai utbun rabi'a da shaybun rabi'a da abul bakhtari su wajen guda saba'in kuma waɗanda suka kashe abu jihar yara ne yan shekara sha hudu sha biyar ɗaya ce uncle ya am ya tambaye azubair aina abu jihar ina abu jihar ake ya ce me za ka yi da shi ce na samu labari yana zagin manzan Allah in na gan shi ko ni ko shi yaro da za ka ce teenager can ko aka ci sai ga abu jahal mutum ne jika jika ya zo bugujin bugujin bugujin sai yalla ta'al duna ka Ga shi nan abin ya faru kenan kuwa sai ga abu jahal rica a ƙasa an faɗi ila jahannama Allah ya zo kan gawon shi ce haza fir'aunu hadhihi al wannan shine fir'aunan wannan al'umma har suka ce da za a raba rahama a zukatan mutane da bata shiga zuciyar abu jihal ba sun kira shi abu abul hakam annabi ce abul jihal dai baban hikima shi ne wanda aka zauna a gida aka tattauna ga yadda za a yi da manzala shi ba da shawara ai ƙurai shawa ku ba da mutum kaza yara kaza a je a yi masa kwab a kashe shi to a wannan yaƙi na badar aka yi shi ne hassan ke cewa saru wa, sirna wa saru ila badirin lihinihi ne lauya alamuna ilmal gaibe ma saru ya ce mun tafi badar su ma sun tafi da sun san abin da zai biyo baya Allah da ba tafi ba to shi ne Allah ke gaya wa muminai wannan ni'ima da ya musu ya ce Allah ya taimake ku a yaƙin badar wa antum azilla alhali ba ku da yawa fattakullah ku ji tsoron Allah don haka la'allakum tashkurun ko za ku gode mai bai ce Hamadun ba ce tashkuru yanzu kai ce ka fasa min alhamdulillah me ka ce ashkuru mai za ka ce <laughs> to me bambanci yanzu ku da hausa a shukuru godiya alhamdu godiya amma da larabci da bambanci saboda ka san arabiya yare ne da ke da jarin kalmomi yawanci a shukuru suka ce godiyan da ke haɗe da aiki araftun? don ya ce i'malu ala dawuda shukura wa min ibadin shukuru idan mutum ya ci abinci ya koshi ya ce alhamdulillahi ladhi kaza kaza kaza kaza ba ya koshi ba sai je gidan sabo to aikinsa ya ta wani hamdun da ya so shukuru godiya a aikace hamdu godiya a furci a maganance amma kowanne na wakiltan kowanne a fahimtum don haka Allah ta'ala ce ku gode ma Allah wato

فتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم lokacin da kake gaya wa mominai ya manzan Allah lokacin da kake cewa da su alan kuma yanzu bai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya daɗe ku da mala'iku dubu uku suna sauka saboda a lokacin an samu kai cikin tsoro sai ke kwantar da hankalinsu me yana ku na tsoro bai ishe ku ba idan allah ya ga dama ya turo muku abinda muke kira a yau mai reinforcement daɗin mala'iku su zo su yakin a madadinku dubu uku masu sassaukowa na'am bala e na'am in tasbiru in kun yi haƙuri watattaku kuka tsoraci Allah waya atukun min faurihim hada suka zo muku da irin wannan gaggawan taso da haka suka fito suna waƙa za a je a yaƙi an gane suka zo muku da irin wannan gaggawa yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin Allah zai daɗe ko da mala'iku ma dubu biyar musawwim masu alamomi wato Allah na da iko fiffike mala'ika ya gama da duniya amma akwai darasi da ake so a koya sai ya basu a yanayi irin na kamar mutane masu yaƙi saboda haka wannan yaƙi wanda shaidan ya zo ya gaya wa kafar maka wa'in ne jarun lakum ina tare da ku da ya ga shaidan da ya ga mala'ika jibril na kasa ala aqibai sai zura da gudu ya ce inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallahi ina gana abin da ba gani araftum to Allah ya musu bishara ya ce ubangiji yana da iko ya daɗe ɗaya bi khamsati alafin minal mala'ika da mala'iku dubu biyar su musawwimin mai alama wanda yake an rubuta wannan mala'ika ne su sun fahimci junansu a allah ta'ala ya ce wama ja'alahu illa bushra lakum wa litaghma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahi al-'azizil حكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم الله بيسن هكا إن يزم هكا با فاتي بشارة غريكو بشارة أنغانيكو ولتطمئن قلوبكم به kuma dan zukatanku su natsu da abin da ya din don ku ƙara sanin alkawarin Allah gaskiya ne wa man nasru illa min Indillahil al hakim hakikanin nasara ba daga kowa take ba fa face daga wajen Allah al'aziz mabuwayi alhakim wanda yake gwani ya kamata mu samu ko da aya ɗaya ko biyu to bismillah liyaqta ka karanta اقرا ليقطع ya من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا الله يا haka ne liyaqata tarafa min alladhina ka saboda Allah ya katse ya yanke ya guntule wani barayi na kafirai aw yakbitahum ko ya tumurmusa su an gane ko ya wato halaka su kenan kalibu kha'ibin sai su juya suna tababbu marasa rabo ليس لك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب أو يعذبهم فإنهم ظالمون to za mu tsaya wurin za mu ɗauki fassarar laisa laka gobe idan Allah ta'ala ya kai mu abinda muka faɗa daidai amin Allah ya ba mu ladinsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah karɓi ibadunmu da azuminmu ka samu cikin bayanka nagartattu yan tattu arhamar rahimin duk inda arziki ke Allah ka danka hannun musulmi Allah ka haɗa kanmu akan alkhairi alkhairanka na fili da Allah ka bamu a wannan wata da ma waje wanda ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin